man kabiru gaskiya gari fa ya kama wuta don wallahi na gaya maka jiya da ƙyar sha hmm? to abin da mutum zai ci ma yanzu nan yana neman ya fi ƙarfinsa kai gaskiya wannan ai wato ni ka gane wannan al'amarin da ka gaishe na ka gane magana ne kawai amma kaman ka san abin da ke cikin zuciyana kai in ce ma kama zuciyana salamu alaikum ne aka wannan magana wallahi wallahi barin gaba na yi hakuri mutumina tun jiya ban ci komai a garin nan ba kai assalamu alaikum amin wa alaikum assalam barkan ku akaram kallah sannu don Allah gajiya ya kake ya gari Allah um, boli ne kama ne tun daga can na ce don Allah ana dan fitsari a lungun kuɗin nan ne? Eh ana fitsari mana. tsaye ne kowa ta gani ban gane ba wani ne magana ka tambaya ana fitsari ko baya an ce maka ana yi to ka je ka yi man a kwance za ka yi malam da makamin me ne kuma abin ba ta ba ka san me yake damun mu a nan ne muna abin nan kwata kwata gaba daya al'amarin rayuwar nan duk komai ya lalace abin da mutum zai ci ma ya gagare shi ka kai tambaya ana fitsari ana ko ba yi na ce maka ana yi sannan ka tambayar wa tsaye kwa kunce ne tambaya wannan ba ai renin hankali ne ma Raka shi kawai, raka shi.